الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في amma ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallama muna cikin wannan karatu na wannan littafi na madariju as-salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a karatunmu na baya shine sati biyu da suka wuce Malam ya yi wani misali na mutane wanda suka kasu kashi uku wanda wato kaman asalin wani ruwa ya auko musu kowa ya ɗauki matakai na kare kanshi daga wannan ruwa wanda wannan ba koma bane illa kamar yadda ya gabata misali ne wanda aka samu daga hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama musamman dangane da abin da ya shafi wato saƙon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya zo da shi wato mutane sun kasu kashi uku akan wannan saƙo wanda shine misalin su kamar ruwa ne da ya sauka akan wata ƙasa wata ƙasar aka samu cewa akwai bangare nata wanda yake wato bangare ne wanda ya rike ruwan kuma ya ya tara shi an amfani da wannan ruwa din kuma ana shuka a kai wannan su ne ɓangaren da suka fi samun tsira kuma aka samu ɓangaren da shi ya rike ruwan amma bai amfani da shi ba wannan su ne munafukai Allah ya tsare mu aka samu ɓangare na ƙarshe kuma shi bai rike ruwan ba bai ma ba amfani da shi ba Romare ya ba da wani misali na babban teku wanda wato ya auko ma wasu mutane kowa ya ɗauki matakan wato asalin tsare kansa daga wannan tekudin to sai ma da yake cewa wa amman nufusu zakiyatul fadila amma zukata waɗanda suke tsarkakakku ne kuma waɗanda suke masu cikan ɗabi'u ne masu falala ne fa inna ra'at ma yaqulu ilayhi amru hadha an-nahar sun yi kai kawo suka ga wannan ruwan idan ya zo ga abin da zai samar ma'ana ko ga abin da zai haifar na rusa musu gidaje da inda suke faftara ko talata firar su ma suka kasu kashi uku ya ce fa ashabu yabad wal mujahadat wal khalawat wal tamrinat akwai kashi na farko su ne wato ɓangare na masu tarbiyyar zukatansu masu dagewa cikin ibada masu killace kansu kuma suke saba ma kansu da wasu ayyuka ramu qat'ahu min yambudihi sun yi kokarin su tunkuɗe wannan ruwan su toshe shi daga mababbugansa mana an ce kaman wannan ruwan abu ne mai bujiro ma zuciya abin da yake bata zuciya su sai suna so su tunkuɗe wannan abin da zai bata musu zuciyarsu ko tafiyarsu zuwa ga Allah sai suka ce magani kawai shine su toshe duk inda ya zama idan wannan ruwa din da haka duk wani wani hali wanda yake mara kyau ne suna so su toshe shi da haka za su dinga bibiyan duk wani hali mara kyau suna toshe shi Ya ce fa abad alaihim zalika hikmatullahi ta'ala hikimar Allah sai ta kiyarda da wannan ma'ana bayan da za su wa ma tubiya alaihim jibillatul bashariyya kuma ɗabi'ar ɗan adam ma wannan mataki da suka ɗauka bai daidai da shi ba tan qad lahu tabi'a fashtadda al-qital sai ya zama sai sun yi dagewa sai sun yi da gaske wajen tunkuɗe wannan abubuwa din wadamal harbu ya kwatanta wannan abin kaman yaƙi ne mana kaman wanda suka zo suka kawo yaƙi ne wa hamiyal waqis wa saratil harbu duwalan wa sijalan sai ya zama suna kai kawo ne suna fada da munanan abubuwa da za su dinga bujiro musu lokacin da suke neman kusanci da Allah sai zama kullum fada suke da wannan abubuwa wani lokacin abubuwan su su wani lokacin su rinjaye wannan abubuwa ne yace wa haula isarafu kuwahum ila mujahadati nafsi ala izalati tilka sifa su suna yin iyaka iyawa su ganin cewa sai raba zukatansu da wannan sifofi marasa kyau ɗabi'u marasa kyau kamar ɗabi'u na zalunci wuce iyaka da sauransu to wannan ɓangare na farko ke ne ce wa firqatun wasu ɓangare na biyu kuwa a arabu anha su sai suka ɗauke kansu gaba ɗaya daga wannan abu wa shagalu nufusahum bil a'mal su ba sa kallon wannan abubuwan sai suka shagaltar da kansu da ayyuka na neman kusanci da Allah ba sa tunanin wancan abubuwan walam yujibu dawa'iya tilka sifat ba su amsa ma masu kiran wannan abubuwan ba duk wani abu da zai bujiro musu na irin wannan su ba su ce sai sun tsaya sun tunkuɗe shi ba ba su ma kalle shi ba da haka su sun sa gaban su akan abin da suke yi wanda malam zai bada misali a gaba kamar matafiyi ne mutumin da ya dau hanyar tafiya da ya kama hanyar yana tafiya sai ya zama hanyar da ya shiga din yana tafiya zai je wani waje akwai macizai da kunami a hanyar to sai ya zama shi duk inda yake ban hanyar yana kokarin sai ya nemi inda maciji ya kashe inda kunama ya kashe dan hanyar ta mishi sauki ya wuce to kaga wannan zai dau tsawon lokaci bai kara wannan hanyar ba sabanin wanda shi kawai kama hanyar zai bai damu da ko wani maciji ko kunama ya bujuro ko bai shi dai almuhim ya sa gaban shi ga abin da yake in sun bujuro mashi a hanya ya abin nan in ba su bujiro ba ba ruwan shi da su to shine ma da yake cewa wannan bangaren na biyu sai suka shagaltu da aiki duk wani abu da zai ja hankalin su na wasu abubuwa ko ya kai su zuwa ga wannan eh, sifofi munana ba su ma kalle shi ba eh, ma'a takhalliyatihim iyaha ala majraha su sun kyale su kawai wannan abubuwan lakin lam yumakkinu naharaha min ifsadi imranihim su dai ba su bar wannan abin ya zo ya bata musu aikin su ba bal ishtagalu bi tahsinil imran suna kiyaye gidansu ma'ana mutum yana kiyaye imaninsa sannan kuma yana nesantar da kanshi daga duk wani abu wanda yake na mummunan ɗabi'a ne haka shi bai nema abin ma ce zai bata shi ba saboda haka yana kokarin kare kansa kuma baya hangen wannan abubuwa din don haka suka gyara ginin su ma'ana suka kafa zuciyarsu suka gyara imaninsu wa ra'aw anna dhalika nahra la budda an yasila ilayhi sun tabbatar da cewa duk inda suka yi wannan ruwan in yazo sai ya kawo ga ma'ana gidajen nasu amma idan yazo fa idza wasala wasala ila bina'in muhkamin falam yuhaddimu ko da ruwan zai zo ma'ana ko da wannan sha'awoyin za su zo da wannan munanan ɗabi'u idan suka zo ba za su iya rushe ginin ba domin sai riga sun yi gini mai kyau ko da ruwan ya zo sai dai ya tsaya a bakin gini amma ba zai iya rushe shi ba mana wannan misalin da yake bayarwa mutumin da ya tsaya ya tsare zuciyarsa ya sa aikin da yake yi shi kadai yake a gabansa baya hangen wani abu bai tunanin cewa a'a bari nan akwai wani rami sai ya toshe shi bari ya duba can ko zai yi yoyo ya toshe a'a ya riga ya inganta wannan duk ya wuce wannan wajen da haka kamar mutum ne da ya shiga hanya na tafarki kusantar da kai shiga Allah madaukakin sarki da ibada don haka in dai ya miƙe ya gyara gininsa mana ya gyara zuciyarsa to duk wani abu da zai zo ba zai iya ƙetare wannan ginin nasa ba abin nabi kenan ya san dai ba makawa dole sai an kawo sai ruwan ya iso zuwa gare shi mana duk yadda ka kai da tsare kanka shedan su ya ji bujiro ma da wani abu to amma ko da ya zo da shi din ba zai iya ƙetarewa ba da haka ba zai samu wata hanya ba ka riga ka inganta gini kamar misali mutumin da ya tada condition na gini ya yi ginin shi mai kyau tun daga can ƙasa ya sa dutse ya sa kankare ya sa ƙarfe ya ɗago sa, da kuma wanda da ya zo gina katangar kawai blok ya jera aka ɗago kaga ba za su zama ɗaya ba wannan duk inda ruwa ya zo wannan ƙarfin abin nan ɗin zai hana shi wucewa wancan kuma duk inda ya zo zai iya ratsawa ya wuce Don haka ya ce ko da abin ya zo ba zai iya rusa shi ba bal an anhu yaminan wa shimalan sai dai ya dinga hagu da dama yana kaucewa yace fa haula'i sarafu quwwata azimatihim wa iradatihim fil imara wannan sun mayar da himman su ne wajen gini haka abin da ake so mutum ya gina kansa mutum ya gyara zuciyarsa ya kafa kansa da imani idan ya samu wannan imanin ya tabbata ya gina a zuciyar to duk wani abu da zai zo ba zai iya tunkararsa ba wa ikamil bina'i suka kyautata ginin su yace to waɗannan kaga lallai su ne waɗanda suka tsare kansu wa ulaika amma waɗancan na bayan sarafu fi qaf'il maddatil fasidati min asliha su sun bata lokacin su wajen cewa kowane rami sai sun toshe kar datti ya zo amma tun farko me yasa suka bar ramin tun farko bai kamata a bar ramin ba ya kamata tun farko a gine shi ne da kyau yanda ma ba zai samu wani wajen shiga ba da haka in tun farko ka gyara zuciyarka ka gyara imaninka duk wani abu da zai zo na shubuha to zai zo ya wuce imaninka yana wannan kamar misali fituntunu da suke aukuwa na ƙarshen zamani idan fitina duk lokacin da fitina ta taso sai ka samu akwai mutanen da su tun daga zuwan fitinar za ka same su suna tsaye ba su karkata ba akwai waɗanda kuma idan musibar ta zo fitinar ta zo sai ta ɗan taɓa su dole sai an ɗan shafe su haka saboda me ba su yi gini mai karfi ba mana ba su tsare kansu ba amma wanda ya tsare kanshi ba zai samu wannan abin nan ba shi yasa ake cewa ana gane bayan Allah na kwarai ne lokacin fitin a lokacin da fitina ta taso lokacin zaka gane suwaye bayan Allah na kwarai wani sai ya zo ya dinga ganin cewa kai anya tafiyar nan za ta yi kuwa tun a hanya zai kaga ya sauka wani kuma haka zai jure za a yi ta tafiyar da shi har ya samu ya tsira to kaga waɗancan su suna bin cewa sai sun toshe duk wani abu wanda yake na barna ne saboda suna tsoron kar ginin su ya rushe da haka sai mutum ya auna ya gani wanne ne hanya mafi kubuta hanya mafi kubuta in za ka yi gini ka yi gini mai kyau a yanzu an ce gini ya rushe a lagos ko kuma a ibadan me dalilin da yasa ya rushe in ana tambayan masana saboda na farko kila sinadarin da ya kamata a yi ginin da shi ba shi aka saka ba sannan ma'aikatan da aka ɗebo su yi ginin ma ba ƙwararru ba ne da aka duk yadda ginin ya kai wata rana ana tafiya zai faɗi amma aka samu ginin ingantacce mai ƙarfi an samu asalin kayan aiki isassu wani ne ka ce mashi ya kawo siminti buhu goma sai ya ce a zuwa yi maneji da guda biyar yana ganin za su kai ai ana yi ko da an yi haka an yi ɗan abin nan sai ka ga gini yana zubewa ko wani aka zo za a buga mishi rafta a gidansa aka ce katakon da ake so a kawo ga na kaza ga mai karfi ga mai irin wannan yace a a dan yi mani da ya aiko ne ko a sami inda za a za a za a rufa ne aiko to kaga wannan duk yanda aka buga wata iska sai ta yaye shi amma in ya tsaya yin shi da kyau fa in ya samu babban katako a nan zakar za mu tambaya wani katako ne mai rike rafta ko in ya je ɗauko katakon da ake ake ake ake ajewa a kofa ya ɗaura shi a sama ai ba zai rike mashi komai ba saboda haka idan mutum ya yi gini mana in ka tsaya in imani ne in abu ne za ka yi na ibada ka tsaya ka yi shi da inganci idan hanya ce za ka shige ta ka shige ta da gaske Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kafatan ku shi in za ku shiga musulunci ku shige shi gaba daya kar mutum ya yi hawan feda yana nan an jima yana can ko la in mutum zai shiga ya shiga gaba daya to idan ya shiga gaba daya kaga zai yi gini mai kyau zai samu cikakken tarbiyya cikakkiya shi yasa ko tarbiyya ne aka samu cikakkiyar tarbiyya to zaka ga ba ta jijjiga mutum duk wani musiba da zai zo mutum zai iya kauce mata yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bu kowa tabbata saboda me sun samu cikakkiyar tarbiyya daga wanda ya daura su akai shi yasa fitintunu da yawa za su zo zaka samu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga din farowan fitinan za su ce wannan abin ba alkhairi ba kuma za su tsaya su tabbatu akan imanin ba sa canjawa wani kuma za ka ga zai yi rauni wani zai zame akan hanya to abin da mala yake nufi akan kenan shine shi ibnu taymiya ya ce wata rana na tambayi shekul islam ibnu taymiya akan wannan mas'alar da kuma abubuwan da ma'ana suke katse ma mutum tafiyarsa da kuma shagaltuwa da gyaran hanya da tsabtace hanya shin menene mafita sai ya ce daga cikin maganganun da ya gaya mun ya ce annasu mislul batus ita zuciyar ɗan adam kamar wani akwai wani dutse da ake ake sirfe da shi a wancan lokacin dutse ne babba za a mishi rami a tsakiya sai a sa wani katako sai a ɗaura ma jaki ko doki in an je an ga waɗanda suke ƙasar hausa misali in kaga yadda ake ake ake niƙa rake ko ake mazar ƙwai da haka suke a wani dutse ne guda biyu ɗaya a fafe yake ɗayan kuma za a zo da shi sai a soka katako yake cewa to abin da suke tatsewa din ana zubawa ne a ciki ramin shi cikin shi duka dattin zai dinga shiga ciki a ne akwai kuma inda abin da ake so zai fita yace to zuciyar dan adam haka take yake cewa rami ne wanda yake tara kazanta zuciya ba abin da bata tarawa in ka zo da zuciyar dan adam komai akwai a cikinta. akwai abu mai kyau akwai abu mara kyau yace to in ka tsaya ka ce zaka ci gaba da tunawa? to kana tunawa ne zaka dinga ganin wannan da na fitowa yace amma in ka ɗauke kanka ka rabu da wannan abin cewa sai ka tona kaza ka ci gaba da tafiyarka ka rabu da wannan dattin to shine sai ka samu ba wani damuwa yace to duk lokacin da ka kace zaka tono wannan to sai ya zama wani datti ya fita yace amma idan kai gini mai kyau kai rufi mai kyau ka toshe abin da kyau to zaka iya zuwa ka ƙetare shi ba tare da wani abu ba ba tare da wata damuwa ba yace to lallai ba za ka samu matsala ba don haka in dai ka yi ginin shi da kyau to duk abin da yake cikinsa ba zai iya fitowa har ya ɓata ka ba yanzu kamar misali wajen tsuguno ne na bayan gida idan aka yi shi da kyau aka gyara mutum zai shiga ma har ya wuce bai san wajen biyan bukata ba ne amma idan ba a yi shi da kyau ba fa kada tsoron zai dinga bata ma cikinka to shine yace kaman haka ne wato tafiyar take daga cikin abin da ya gaya masa kenan sai na ce mishi ni kuwa na tambayi wannan tambayar ga wasu daga cikin malamai sai suka ce min ai misalin cututtuka na zuciya ko abin da yake hana zuciya ma'ana miƙewa domin yana yawan wannan misalin cewa idan mutum kamar misali ya fito zai tafi masallaci sallah a cikin hanyar shi ta tafiya masallaci zai ci karo da abubuwa da yawa kila ka haɗu da wani da ka dade baka gan shi ba in ya tsare ka da magana har za a kira sallah a shiga sallah baka samu sallah ba kaga wani abu ne mai yanke ma mutum hanya haka nan idan misali mutum ya kama hanya zai tafi gari mai nisa in ya ce duk inda ya je sai ya tsaya ya nemi gidan abinci ya ci abinci to kaga wanda wanda ya miƙe bai tsaya neman wannan abubuwan ba bayan da za ka yi ka kamo shi kai kuma tafiyar taka za ta zama za ta yi dare ko za ta yi rana ko ta lalace sai ka ga wani cikin kankanin lokaci ya yi tafiya mai nisa saboda me saboda shi duk wannan abubuwan masu jan hankali bai tsaya ya kalle su ba to haka rayuwar musulmi take ko mumini in dai zaka yi rayuwa ta gaske to duk wasu abubuwa masu shagaltarwa ka ɗauke kanka daga gare su amma an ka ce zaka tsaya ka bibiye su to za su katse ma hanya shine shi ma ne yake cewa na tambayi wasu sai suka ce to ai cututtukan zuciya kamar macizai ne da kunami waɗanda suke kan hanyar matafi cewa idan har matafiyin ya ce zai tsaya ya dinga bincike sai ya ga ina ne maciji yake ina ne kuma kunama yake to wannan abin zai hana shi tafiya dan zai ce sai ya tsaya ya gyara wannan ya gyara wannan to ba zai tafiya ba in ka ce dai rami sai ka tsaya da ka zo daidai ramin sai ka tsaya ka toshe sannan ka ci gaba da tafiya to tafiyar za ta lalace ba za ta kai ko ina ba ya ce idan ya ci gaba da tafiya da binciken hanya da shagaltuwa da kashe waɗannan abubuwan to tafiyar shi za ta yanke ba zai kai inda yake so ba don haka tafiyar ba za ta yiwu ba ya ce amma dai ya zama himmar ka ita ce tafiyar kuma ka ɗauke kai daga duk wani abu sannan kuma kada ka dinga waiwaye da haka duk abin da kuma ya bujiro ma a hanyar wanda ba ka tsaya waiwayen shi bane wanda bai katse hanyar ne to sai ka tsaya kai maganin shi ka wuce to yace ka ci gaba da tafiya to yace da na gaya masa wannan sai shi ibnu taymiya yace lallai wannan amsa ce cikakkiya ma'ana idan kai ka sa tafiya ta neman yarda Allah a gabanka ka sa tafiya ta imani to ba a hada ta da wani abu na rayuwa in gane ko ba ka hada ta da wani abu da haka mutum in ya sa gaban shi kada wasu abubuwa na rayuwar duniya su shagaltar da shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma amwalukum wa auladukum fitna cewa dukiyoyinku da ƴaƴayenku fitina ne A nan fitina ma'ana eh, masu kai mutum zuwa ga halaka ne in ya biye musu shi yasa sai Allah da ya ce fitina din to ya za mu kauce ma wannan fitinar sai ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku daga ambatan Allah tunda su fitina ne in ka biye musu za su shagaltar da kai da aka su shagaltar da kai kuma Allah ya ce a wata ayar almalu wal banuna zinatul hayatid dunya da dukiya da ƴaƴa shine abin ado a duniya yau mutum a ce ga ƴaƴan kaza yana da kasuwanci iri kaza to wannan shine alfaharin kowa yake ko ila in ka kasa mutane kashi goma kashi takwas burin su kenan a ce yana da kasuwanci mai karfi yana da iyalai to amma akwai abin da yafi wannan alkhairi Allah ya ce wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala al baqiyatus salihat yace sauran ayyuka na kwarai wannan su suka fi alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki kuma suka fi tarin lada wasu malamai sun fassara baqiyatus salihat da cewa shine ambatan Allah shine mutum ya dinga tasbihi din nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar dan yazo wani hadisi cewa waɗannan sune albaqiyatus salihat ko kaga mutane da yawa sukan kauce ma wannan abubuwa duk da yake ba wani lokaci mai tsayi za su dauke ka ba yanzu wani zaka ga da an idar da sallah yana Allah Allah ya fita me kun ya tsaya yi ya salihat haɗin nan sun fi mishi abin da zai je samu a waje yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan Ali radiyallahu an da matarsa Fatima sai take koka mishi halin da suke ciki tace suna cikin halin wahala tace ga hannunta da yayi kanta saboda markade da kuma daka wannan yar manzo Allah sallallahu alaihi halitta ta ce ni da za a taimaka min an samu bayi a taimaka min da bai wadda ma'ana za ta dan dinga taimaka min da wasu ayyuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata idan da mijin yake cewa shin ba zan ba ku abin da yafi wannan alkhairi ba duniya da lahira suka ce ka bamu sai ya ce in za ku kwanta a makwancin ku yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 sannan Allahu akbar talatin da 34 nawa kenan 100 yace wannan ya fi muku duniya da abin da take ciki kuma idan kuka yi wannan din sai kun samu ƙarfin da ba ku bayan da za su taimaka muku Aliyu radiyallahu anhu wata rana an zo ana magana da shi yake cewa ni tunda na ji wannan ban taɓa rabuwa da su ba aka tambaye shi har wanda kai yaki da khawarij din nan yace har a wannan daren sai da nayi yace kuma daren da nayi sai na ji jikina ya canja ba kaman sauran kwanakin da ban yi ba yace yana samun wani karfi a jikinsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa yace wannan ya fi musu bayin da suke nema kuma idan mutum yana so ko yana tantama ne ya gwada ya gani banda wanda ake na na sallah fa kaga na sallah 33 33 33 sai la ilaha illallah wannan dari ko wannan 33 33 sai 34 Allahu akbar kuma ka gwada ka gani in ka waye gari sai ka ji jikinka daban da sauran kwanaki shi irin waɗannan abubuwan yaƙininka tabbacinka da Allah da gamsuwarka da imaninka da tabaddinka shine zai zai zai zai nuna ma hakikanin al'amari amma duk wanda zai yi shi yana kokonto ya ce kai abin da malai ya faɗan nan ba ni na ga ayyuka na masu yawa ne to shi kenan ba zai samu ba amma mutum yana da yaƙini da Allah madaukakin sarki kamar yadda Ali radiyallahu anhu ya kuma ba ba su baiwar ba kuma ta ci gaba da ayyukanta ba ta ƙara nema ba saboda an fata abin da ya fi duniya da duk wani wanda zai taimake ta wannan shine abin da zai karfafe ta domin ta yiwu abin da yake kawo mutum rauni ya ji ya kasa aiki kila rauni ne a zuciyarsa to in aka bashi wannan zai zama wani sinadari ne da zai sa zuciyar ta karfafa zai sa kasala ka fita a zuciyar zai sa ma'ana dogaro ga Allah ya karfafa a zuciyar da abin da ake nema ke kenan to wannan misali ne karami to mala yace ta bayyana hada idan har wannan ya fito ma fili yace fa hadi firqatu thalitha wannan bangaren na uku waɗanda su ba su kula da duk abubuwan ba Ya yace ra'at anna hadhihi sifat ma khuliqat sudan wada abadan su suna ganin waɗannan abubuwa sifofi waɗanda suke na zargi kamar zalunci ta'addanci hassada da waye Allah bai halicci waɗannan sifofi haka kawai ba akwai hikimar da Allah ya sa ya halicce su wa Anna wa bi manzilati ma yusqa bihi alward ce kwatankwacin wannan abubuwa kamar misalin ruwa ne da ake shayar da shi furanni wa da ƙaya wa timara da 'ya'yan marmari wal hadab da itace wa annaha suwanun wa asdaqul li jawahira mantuwatun alaiha cewa waɗannan abubuwan kamar wani akwati wanda ake ajiye wasu abubuwa a ciki wa anna ma khafa minhu ulaika huwa nafsu sababul falahi wa dhafar cewa duk abinda mutum ya nisanta ya ji tsoro ya nisance su na waɗannan munanan ɗabi'un to wannan shine samun tsira da Da haka mutum ya ji tsoron girman kai ya ji tsoron hassada ya ji tsoron mugunta ko zalunci ko ta'addanci ya nisance su to wannan shine tsira da rabautarsa fara'u annal kibra naharun yusqa bihi al-uluwa wal sai suka ga cewa al girman kai girman kai cuta ce da take damun mutane kuma ba ta da magani wai a wajen likitoci maganinta shine tafarki na shari'a shine maganinta shine mala yake cewa sai suna ganin girman kai wani tafki ne wanda duk wanda ya sha shi yana jin yayi alfahari kuma ya ɗaukaka akan wasu ruwa ne da duk wanda ya shashi zai dinga ganin kamar kowa ƙasa da shi yake ai wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne yana da takalmi mai kyau yana da tufafi mai kyau kuma in ya saka yana jin daɗi to shin wannan girman kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a a yace wannan ba girman kai bane ai inna Allah jamil yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau yace al-kibru girman kai shine batrul haqqi wa ghibtun nas shine take gaskiya da wulakanta mutane kaga ai ba sai mai takalmi mai kyau bane yake take gaskiya ba ga wani ma takalmin shi a yayyage amma kana gaya mishi gaskiya ba zai karɓa ba za ka ga wani kayan shi ba za ka iya tayawa ba mana ya yi rashin kuɗi da yawa amma ya fi kowa wulaƙantar da mutane to haka shi siffa ta girman kai ba wai wasu suna ɗauka cewa sai masu kuɗi ne suke da wannan siffa ana samun talaka mai girman kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin sharrin mutane yana daga cikin wanda suka fi kowa shari a wajen Allah madaukakin sarki shine ailun mustakbir gashi talaka ga girman kai da an zo an tunkare shi an gaya masa magana ko ba ko raina mutane kuna ganin ba mu da komai huwa ga talauci ga girman kai wanda ya hada damuwoyi da yawa ko inda ba ya hakura shi talaka ne yayi hakuri ya kaskantar da kanshi ya fa masa alkhairi to zaka samu fada yake da kowa yana jiran das ne kawai da ya ganka ya ce dama haka kuce mana suna wulakanta mu ba kowa bane ko saboda haka ana samun wannan a cikin masu hali da wanda ba su da hali haka girman kai ba wai siffa ba ce kawai ta waɗanda suke da wadata sai dai ita wadatar ce idan mutum bai iya control ɗinta ba yadda ya kamata sai ta haifar mishi da wannan idan mutum ya samu kanshi cikin wadata wani lokacin idan bai iya tasarrufi a cikinta ba bai iya kyautata mu'amala da wadatar ba to sai ta tun ingiza shi zuwa ga wannan abu so da yawa shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa a ra'aitar lazi yana abdan idha salla yake cewa a ah, ra'aitar in kana alal huda a amara bin taqwa a ra'ahu stagna ba komai yasa yake wannan abun ba sai dan ya ga cewa yana da wadata mana shi a ganin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya zo da shi ba ana magana ne akan Abuja wannan ayoyin domin wata rana su uku sun fita ba wanda ya gaya ma kowa a cikinsu daga cikin manyan kafiran maka akwai abu sufiya akwai shi eh, abu akwai ɗaya a jikinsu eh, akwai alwalid akwai kuma ukba ibn abi mu'ai. su uku suka fita kowa zuciye shi ne kawai ta bashi cewa bari su je su ji abin mutumin ne yake faɗa da daddare kowa ya daɗe suka je suna jin karatun alkur'ani lokacin da suka tashi fitowa bayan ya gama karatun sai hanya ta hada su sai suka ci karo kowa bai yi tsammanin zai ga dan uwansa ba me ya fito da kai kai ma me ya fito da kai ce ai mun fito daga wajen mu amma to mu gaya ma kanmu gaskiya wai abin da ya zo da shi din nan ba gaskiya bane suka ce wallahi gaskiya ne to amma me yasa ba za a ba gaskiya da shi ba to shikenan mu rufe kar mu ƙara zuwa mu saurara washe gari ya suka sake hazuwa to ai jiya mun ce ba za mu ƙara zuwa saurara ba to sai su biyun suka ce masa shi Abuja wannan mutumin ya zo da gaskiya amma me yasa ba za mu bashi ma'ana haɗin kai ba sai abu jahal ya buɗe baki yake cewa da mu danginsa kenan da banu hashim dangin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tun a jahiliya muna tsere da su muna ma'ana rige-rige da su wajen ciyar da alhazai suna ciyarwa muna ciyarwa suna hidimar ɗakin Allah muna hidimar ɗakin Allah ya ce yau ya zo ya ce su shi annabi ne mu ya za a yi mu samu wannan saboda haka ba za mu gaskata shi ba kaga me yake nuna ya nuna cewa yana ganin bai isa ya samu wannan abin ba saboda haka wannan shine girman kai mutum ya danna gaskiya kuma ya wulakantar da wasu ba wani abu bane girman kai illa wannan kaga kuwa ana samun shi a cikin kowa da kowa a mutane zaka samu a cikin talaka zaka samu a cikin mai hali zaka samu a cikin jahilai za ka samu har a cikin wasu masana din ka iya samu saboda aka siffa ce mummuna rashin lafiya ne to suka ce to girman kai wani kogi ne wanda duk wanda ya sha shi zai dinga jin ya ɗaukaka zai dinga jin alfahari wal da kuma danne wasu wal zulmu da zalunci wal da wuce iyaka wa yusqa bihi uluwul himma kuma sannan mutum zai dinga jin lallai ya himmatu da yin wasu abubuwa wal'anafa da kuma san kai wal haniya da kishi wal muraghama li a'da'illahi wa qahrihim wal a alayhi wa hadhihi duratun fi sufatihi to in kana so ka ka tunkuɗe wannan to lallai sai ka sai ka ka hana zuciyarka wasu abubuwa yanzu alal misali a halin da muke ciki zaɓe ake yi ko misali ne yanzu wasu daga yin zaben nan wasu wanda suka faɗi sun kira wanda ya ci sun mishi murna kuma su aka kada kaga wanda ya nuna ba girman kai amma wasu har yau ba su yi ba kaga akwai mene kenan yana ganin wancan bai isa ba shine kawai amma wani a yau din nan na wanda aka yi a satin nan a yau din nan sun kira sun taya murna me yake nunawa ya nuna sun yadda kuma musulmi ne ya nuna ya yadda da hukuncin Allah ya yadda cewa mulki Allah kan ba da shi ga wanda ya so kuma so da yawa zaka nemi abu ya zama ba alkhairi bane a gare ka yanzu da yawa sun nemi wannan abubuwa ko matsayi ko mulki ba alkhairi bane a wajen su ba su sani ba shi yasa Allah ya hana su akwai tanadin da Allah ya musu da ba su sani ba rashin basun da Allah madaukakin sarki yayi kila Allah ya tunkuɗe musu wani abu ne da ba su sani ba Allah shi ya sani mu ba mu san komai ba ya Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun haka zaka nemi abu kuma kana matukar son wannan abu sai Allah ya hana ka to kaga idan mutum mai karfin imani ne mai hangen nesa ne mai tunani ne zai ce Allah ya san me yasa ya hana na abu to wani ba zai yi wannan ba yana da raunin imani sai dinga ganin ai saboda bai yi kaza da kaza ne shi yasa bai samu ba inda ya yi kaza sai lauta shigo ana sai kofar shedan ta shigo ai da na yi kaza da abu kaza na yi, da ban yi kaza ba to da an samu kaza kage yanzu ya mayar da dabarar gawa ga kansa shi yasa Allah ya kyale shi da kanshi to aka yana da kyau mu dinga kulawa da waɗannan abubuwa don haka malai yake cewa akwai abin da za ka yi ka tunkuɗe wannan abubuwa shine ka zama mai himma ne ka zama mai rashin son kai ne ka zamanto kuma mai danne makiya Allah ne mai ɗaukaka a kansu to wannan shine abin da za ka yi amfani da shi in Allah ya baka karfi din ya baka ɗaukaka to ga hanyar da za ka yi amfani da ita da haka kaga kenan mutum zai kai gini inda ya dace kuma zai ciro wani abu cikin inda an ce ai a dami akan akan samu kala ko ko a kala akan samu dami ko ya hausar take eh a kala ake samun dami to wallahi zaka iya ganin abu datti datti da yawa amma a cikin shi zaka iya tsamo abu mai kyau za iya samun siffofi marasa kyau amma a cikin su in zaka yi amfani da ita ta wata hanya to shikenan sai kaga ka samu daukaka yanzu wasu dukiya Allah ya basu mai tarin yawa kuma tana kai mutum zuwa ga kamar yadda muka faɗa isa to me ya kamata mutum ya yi Don kar dukiyar ta kai shi zuwa ga irin wannan sai ya juyar da ita ya karkatar da ita wajen amfanar da al'umma wajen yin wani abu da zai amfani al'umma ya bar kansa ya koma ta al'umma da da yi tunani da kyau dukiyar ajiya Allah ya bashi ba ta shi ba ce dan bai shigo duniya da ita ba kuma an tashi fita ba zai tafi da ita ba haka dukiya ajiya ce yana da kyau kowa ya sani dan baka shigo da ita ba kuma an ka tafi zaka barta dama ruko ne Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi Allah ya sanya ku ne masu kulawa da ita shi yasa ba wanda zai tafi da ita ba wanda zai tafi da ita kuma ba wanda zai shigo da ita da haka anan zaka samu sai a dan baka ruko sannan kuma in lokacin rukon ya kare sai ka ajiye kai gaba sai wasu su kama ita haka take to amma wasu har yanzu ba sa gane wannan wannan fikihu kuma yana da kyau a dinga fahimta da wani zai gani in ya samu abin da yana ganin kaman shi kadai ne kawai ko dabararsa ce ko ikonsa ne ko iyawarsa ne kuma ba ran da zai kare sai ya manta cewa ba akwai rayuwa akwai mutuwa wasu da suka yi abin da ya fi nashi sai riga shi kuma yau babu su to shine ma da yake cewa lakin wa aqawu ala halihi fi nufusihim dan haka koda yana da wani hali na jin isa da waye sai ya bar shi a zuciyar shi ya amfani da shi ta wata hanya daban sannan ya yi amfani da shi ta hanyar da za ta zama hanya ne mai amfani za ka samu wani mutum mai fushi ne to fushin a ina ya kamata ya amfani da shi inda zai zama yarda Allah kada ya amfani da shi inda zai zama saban Allah kamar misali Umar radiyallahu anhu Allah ya yi shi mutum ne mai tsananin kishi da fushi a ina ya sa kishin da fushin cikin neman yarda Allah duk abin da za a yi dai na dina Allah ne Umar baya kunya a ciki zai cire duk wata kunya zai tsaya yi kuma yana kishi akan addinin Allah za a ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Umar zai fusata kowaye Umar in ya rufe idan shi bai ganin sa in dai an taba addinin Allah to kaga yana da wannan halin to amma a ina ya saka shi ya saka shi cikin yarda Allah da haka kaga sai ya amfani da shi ta inda ya fi dacewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a misalin da mali ya kawo mana anan yace ya ga wani sahabi da ake kiran shi Abu Dujana Abu Dujana wani jarumi ne a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana da jarunta kusan a cikin sahabbai masu jarunta in bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu don har idan aka zo yaƙi ma yana da wani kyalle wannan kyallen da kuka ga sojoji na ɗaura a bakin bindiga wani kala ne to yana da kyalle ja a gudu jana yana da wannan kyallen idan abu jana ya ɗaura wannan kyallen a kan rawaninsa to yaƙi ba kama hannun yaro in ya shiga sahun kafirai sai ya kulle har bayan shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo an tsaya a fagen daga sai ya ga Abu Dujana yana tafiya a tsakanin sahun musulmai yana kasaita yana rangaji yana wata irin tafiya ta nuna isa kaga ai jin isa ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan tafiyar da kake yi wannan rangajin da kake Allah yana fushi da shi sai a irin wannan wajen a irin wannan wajen Allah ya yarda abin da kake kaga mummunan siffa ce amma kuma ta rikide ta zama kyakkyawa saboda me an yi amfani da ita inda ya dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yi yanda kake so haka Allah yake so amma a irin wannan wajen kenan in ba a irin wannan wajen ba ba a yadda kai ba domin yin hakan da yake yana nuna makafirai ko akwai wanda zai iya da shi to abin da ake so kenan kada ka gaba ɗaya ka ɗauko ka ɗaura shi akan musulmi a'a karfin da za ka yi amfani da shi ya amfani da shi wajen ɗaukaka addinin Allah kishin da kake da shi na tsanani yi kishi akan addinin Allah to haka ake so da haka zuciyar ɗan adam tana da halaye da yawa kuma ba wani wanda ya kubuta ba manzala sallallahu alaihi wasallama shine yafi kowa cikin ɗabi'u yana da fushi amma fushin shi yana yin fushi ne akan addinin Allah shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa bai taba daukan bansa abin da aka masa ba sai dai an taka hakkin Allah yana fushi ya fusata har a kasa tunkarar shi kaga fushi ne amma a ina ya sa shi cikin neman yarda Allah da haka dukkanmu da kake gani ɗan adam ne zaka samu mutum yana da fushi yana da kyama yana da san kansa to amma a ina ya kamata mu saka wannan sufofi din sai mu saka su cikin abin da yake mai amfani to sai ya zama mun yi amfani da su inda ya dace to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai hana Abu Dujana ba yasa wata rana ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko takwabi a yaki yace wa zai rike wannan takwabin sai kowa sahabbai kowa yayyo kansa tunda manzo Allah ne zai bayar sai ya ce bi haqqihi wa zai rike shi da haƙƙinsa sai kuma aka ja baya sai Abu Dujana ya ɗauka. ya ce wallahi shi zai rike shi da haƙƙinsa ya yi yaƙi da wannan takwabin sai da ya karye abinda zai zai sa a ce ma karfe har ya karye ai ka san abin ya kai inda ya kai haka huwa akhadahu bi haqqi ya rike shi da haƙƙinsa saboda haka akwai abubuwan da zaka yi su marasa kyau ne amma kana iya rikidar da su su zama abubuwa mai kyau a wasu wajaje gane ko kamar yanzu mutum yadda muka faɗa mai fushi ne in aka saba ma Allah to sai ka nuna wannan fushin naka wajen da aka saba ma Allah ko kuma kai mai son nuna isa ne in ka je ka shiga cikin kafirai kaga suna so su wulakanta musulunci to ka nuna ka a wajen to wannan kaga kayi amfani da siffa mara kyau a waje mai kyau kuma ta yi amfani an gane ko ta yi amfani saboda haka abin da ake so kenan ya zo cikin wani hadisi kuma cewa uh, ibn al-qayyim ya ce ina tsammanin hadisin a musnad yake amma hadisin yana cikin sunan ne na nasa'i hadisi ne hasan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna min al-khuyala'i ma yuhibbu Allah daga cikin alfahari akwai abin da Allah yake so akwai irin abin da yake na alfahari ne Allah na so kaga ai a Qur'ani in ka je ka duba duka ayoyi suna cewa inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura ko to akwai alfaharin da Allah yake so yace wa min ha ma yuqidu Allah akwai kuma alfaharin da Allah yake fushi da shi yake kyamarsa fal khuyala allati yuhibbu Allah alfaharin da Allah madaukakin sarki yake so yake kauna shine ikhtiyalu rajuli fil harbi yayin da mutum yake nuna isa wajen yaki wa inda sadaqa da lokacin ba da sadaka musamman in yana ba da sadakar yana so ya kwadaitar da wasu da zaburar da su cewa su ma su yi aikin Allah to kaga wannan Allah yana son wannan abu to sai malai yace fanzur kaifa sarati sifatil almazmuma ubudiyya ka duba yanda siffa ta zargi ta zama bautar Allah siffar bautar Allah haka mutum yana da wata siffa wacce take mara kyau ne to yayi amfani da ita cikin neman yarda Allah sai ya rikidar da ita in gane ko sai ta zama ta yi kyau wannan kuma ba wani abu bane da yake nesa gare mu yanzu gaban misali akwai ilimin boko in na tambaye ku tsakani da Allah ilimin boko misali likitanci ko eh, ma'ana injiniyari ko kuma ilimin tseren-tseren gidaje da waye don me ake neman su duka don me ake neman su don duniya duk wanda zai neme su asali zai neme su dan me dan ya samu abin da zai ci dan ya samu sana'a dan duniya to mutum yana iya rikidar da wannan niyyar ta koma dan lahira ko mana idan likita ne ya fara neman ilimin dan ya nemi duniya da ya sami ilimin kuma ya fara likitancin sai ya dinga ba da gudunmawarsa ga al'ummar musulmi ya ga wani mara lafiya ya tallafe shi da irin gudunmawar da zai iya yi a samu misali barkewar wata cuta ya kawo gudunmawa ya kawo ɗauki kaga yanzu ya rikidar da niyyarsa ka koma niyya ta mene ta neman yardar Allah kuma sai ya samu lada akan wannan zai samu lada akan wannan ko kuma misali tara al'ummar musulmi ya ba su shawara ba ga yanda za ku yi kaza ga yanda za ku tsara gidan ku ga yanda za ku yi ya ba da tashi gudunmawar wannan da yawa wanda ba musulmi ba suna yi to amma a cikin musulmi mu zaka samu kadan ne akwai asibitoci da yawa in za ku samu ƙwararru wanda suka sani musamman ya fi fadawa cikin fannin likitanci domin shine abin da ya fi taɓa rayuwar mutum yana daga shi abinda ya fi taɓa rayuwar mutum mutum yana cikin halin rashin lafiya ka taimaka masa ka taimaka masa ko da aljihunka ko da ƙarfinka ko da ƙwarewarka yana daga cikin abin da mutum bai mantawa da shi ka duba karyewa za ka yi ka wajen mai gyara in aka yi za a gyaran ya yi kyau ya gyara ka ba ka mantawa da shi kuma biyan shi ka yi amma ba ka taɓa mantawa to da yawa za ka samu waɗanda ba musulmi ba idan suka tashi misali suka buɗe asibiti ko wajen kulawa da lafiya yawancin masu zuwa su ba da gudunmawa za su ce sun cire wani lokaci ne a cikin lokacinsu domin wa domin yesu amma ba za ka samu asibitin musulmi da za a fitar da shi a ce to shi kenan da mu ma haka ne mu ajiye wani asibiti na musulmi kowa da ya karanta wani fanni na kiwon lafiya ko wani abu ya zo ya cire mana minti talatin ya bayar don gudunmawa ga al'umma inda za mu yi haka da mun samu ci gaba kuma da yawa wasu suna yi wanda kuma ba su kai mu yawa ba za ka samu mutanen su minority ne kaɗan ne a cikin al'umma mu kuma za ga muna da yawa amma ba mu iya yi ba don haka yana komawa ga halin mu ne yanzu misali ayan musulmi nawa ne likitoci nawa ne masu famasi nawa ne waye misali asibiti nawa muke zuwa muke bada gudunmawar mu ko ko kuma misali a'a yan kasuwa ne suka hada kansu a kasuwa suka ce to ya kamata fa mu duba ko da yaro ɗaya ne a cikin 'ya'yan musulmi mu ɗauki nauyin shi mu koya mishi irin wannan sana'ar ana yi ko ba a yi ba a yin shi a kungiyance sai dai a yi ɗaiɗaiku ana samun ɗaiɗaiku na kwarai kuma ba su da yawa to amma da za a yi shi a kungiyance misali za ka samu akwai kungiyar yan gwanto akwai kungiyar yan waye akwai kungiyar yan waye ko duk kungiya ce ta yan kasuwa in bukatar su ta taso wani abu za su yi to wani irin gudunmawa suka ba al'umma misali misali muna samun 'ya'yan musulmi muna cewa ba su da abin yi suna shaye-shaye suna sare-sare suna waye to shikenan a cikin su ya za a mu tsamo ko da mutum ɗaya ne mu koya mushi irin wannan sana'a sai mu rage mummunan ilimi ko kadan an haka za a taimaki al'ummar musulmi za a taimaki al'ummar musulmi da yawan gaske zan ba da misali ɗaya da za mu rufe wannan karatun da shi shine daga cikin ƙasashen turai da ake ake ake yawan zuwa ake tururuwa zuwa wannan kasashen dan neman neman lomar da za a ci shine kasar Canada ba kasar musulmai bace amma dai al'umma musulmi suna da dan yawa a kasar amma yawan su bai taka kara ya karya ba abinda zai baka mamaki yadda wani yake ban labari wanda ya je kasar ne ba yake ban labari daga zuwanka kasar kana sauka in dai kai musulmi ne abin da suka ce ka fara tambaya in dai kai musulmi ne ka je kasar a matsayin bako ka ce a baka diyari za ka ga address na wasu masallatai saboda musulman sun lura cewa da yawa in musulmi ya sauka a kasar masu karban shi ba musulmi ba ne akwai masu farautar mutane da ka za su farauce ka a'a suna da inda taimakon da za su baka tallafi da za su baka yadda za ka yadda za ka rayu yadda za ka yi waye daga nan daga nan har a raba mutum da imaninsa to su ba musulmin sai suka yi irin wannan da masallacin zaka ɗauka da adres din su zaka buga wayar su za a turo da mota za a ko aiki kaje ko me kaje dai almuhim suna nan yan uwanka ne musulmi da za su ma wannan gudunmawa a ina muke da irin wannan kasashen ko da aiki kaje saboda suna ganin cewa wani musulmi ya shigo ya kamata ya shiga cikin kwamiti na musulmi na musulmi a ga wace irin gudunmawa za a bashi shi ma wace irin gudunmawa zai ba al'umman musulmi da haka sai ya zama suna da kyakkyawan tsari suna da ma'aikata dindindin a iyakon din da motar su ajiyayya su suke biyan su da komai da abin da suke cirewa suke bayarwa idan ba irin wannan taimakekeniya za a samu haka ne to irin abin da mu muka rasa a irin yankunan mu kenan kuma yankunan mu shine musamman kasashen afirka na baƙaƙen fata dan kasashen kan da ba na bakajin bata ba akwai wannan tsara tsara har wasu ma na bakajin bata akwai mu ne kawai ba mu da wannan tsarin saboda kowa nafsi nafsi yake a kasar nan in dai ya samu to shi kenan <laughs> ko da wani bai samu ba shi ba ruwansa ba damuwarsa ba ne dan makwabcinka dan ya shiga cikin ya hali ya ce uban shi ne kyale shi bai masa tambaya ba ruwa na ci sai ka ɗauke shi a matsayin kai ma ɗan kai wani gudunmawa zan ba shi ai muna zama yadda za mu yi mu tsara unguwannin mu muna zama yadda za mu yi mu fitar da kansila muna zama yadda za mu yi ya za a kawo mana kaza to mu zauna yadda za mu yi waɗannan ƴan uwa ya za mu yi mu tserar da su ko akwai marayu a cikin unguwa ya za mu yi mu ɗauki koda guda ɗaya ne koda ƙwaya ɗaya ne mu sa shi a makaranta kamar yadda nake ɗaukar ƴaƴan tafi da su makaranta kullum zan tafi da su ina ganin shi shi baya zuwa makaranta wani hanya za mu bi mu ɗauki koda mutum ɗaya ne kada a ɗauka da yawa da aka ɗauki guda ɗaya ana tafiya a hankali a hankali sai kaga Allah ya sa sama abin albarka amma kuka ɗebo da yawa ba za ku iya ba ce to shikenan za mu buɗe wata gidauniya ta tallafa ma marayun unguwanmu da an yi tafiya ɗaya biyu uku sai kaga an zazzage ba za a iya ba kuma amma a ɗauki kaɗan a ɗauki guda ɗaya guda ɗaya nan misali muka ga yaro ne mai kwazo ana ta tarbiyyar shi ana tallafin shi aka sa shi yana makaranta firamare wannan ya biya kuɗin littafi wannan ya biya kuɗin uniform wannan ya biya abin da za a dinga samun shi na birnin har ya gama firamare ya shiga secondary a koya mushi wata sana'a idan mai basira ne a ɗauɗa wainiyarsa har ya je yayi yayi karatu ya samu abin da zai amfanar da al'umma ka gaya min wannan yanda zai manta da al'umma ba yadda zai manta da al'umma kaga kafiran nan yaran da aka yi ta samu a yaƙe-yaƙen boko haram da sauransu nan sun yi ta ɗiban har 'ya'yan musulmi wallahi suna kai su wajen tarbiyya nasu fa ga musulmi ba ma nan kamar mutumin da yake tsakiyar ruwa ne bai iya ruwan ba kuma ya fara kwamfadar ruwan zai mutu duk abin da ka miƙa mishi zai kama kai ma sai ya kamo ka ku fada ruwa saboda yana son ya tsira da haka duk da ka samu irin wannan hali yasa kamar yadda ya faɗa musamman bangaren kiwon lafiya ya fi hatsari ka shiga asibitin jan eh, kwano za ka ga mutum musulmi ko ne amma kuma kafiri ko ka je ka duba yan uwanshi musulmi wata rana mun je wasu fulani da suka zo ka gansu fulani ne haka na daji wallahi ka ga yadda suke runguma su kai ba za ka iya runguma wannan mutane ba ka ce sun yi datti ce suna da kazanta to amma wannan abin da ake nuna musu shi ke nuna kwaɗayi shi yake kwaɗaitar da su za su ga san su ake alhalin kuma ana raba su da imaninsu saboda haka dole lallai muna da aiki don haka wasu siffofi da muke tare da su to ya kamata mu dinga sanya su wajen abin da ya dace kana da siffa wadda take mara kyau ne za ka iya amfani da ita ka rikidar da ita ta zama siffa mai kyau sai ka sa ta ta hanyar da ta dace kamar yadda wannan hadisin na abu duja ya nuna mana kaga dai siffa ce ta nuna isa da alfahari yayi yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle wannan tafiyar da wannan tinkawan da kake Allah bai kaunarsa sai a irin wannan waje kenan ashe akwai wajen da zaka yi amfani da wata siffa da Allah baya so amma a wajen yana so in gane ko saboda haka zamu dakata anan nan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gyara mana al'amuran kuma muna amfani da wannan dama muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki musamman addu'o'i da aka yi ta yi na neman a samu mafita a wannan zabe na musamman na garin nan dan shine babbar damuwa kuma Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a dan haka fatan mu abinda muke kyautata zato da su waɗanda aka zabe su din wanda sun kwatanta mana adalci duk wanda ya ce ba a yi adalci ba ko ba a kwatanta shi ba al'ummar garin nan wannan yayi mutunci an kwatanta mana cewa mutum musulmi a garin nan yana da yana da hurumi yana da haƙƙi yana da kuma yanci ko ba kwatanta ba wannan ko an ki ko an so haka ne akwai abubuwan da ba mu taɓa tsammanin za a same su ba kuma aka same su saboda haka in ma muka ce ba a yi ba mun yi butulci saboda haka godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ba su wannan dama da haka wannan abin da suka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki kuma da su ma tunatar musu lallai su sake kulawa da wannan haƙƙi domin abin da ya kai su ga samun wannan nasara ba komai bane illa tabbatar da adalci yin adalci tsakanin mutane ko da mutumin nan ba jinsin ka bane ba addinin ka bane ka mishi adalci yana ƙara ma mutum nasara da ɗaukaka haka muna fatan su ci gaba da wannan adalci da suka yi wannan kauce ma duk abubuwan da za a yi na fitintunu ko na tada fitina ko hana mutane kasuwancinsu duk wanda ya zauna ganin ya san an yi ta yunkurin a kawo wannan tashin hankali abu ya gagara ko mun san na farko dai wanda ya taimake mu Allah sannan kuma da taimakon waɗannan da Allah ya ɗaura jagorancin a kansu saboda haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki akan haka Allah ya ƙara mana taimako ya ƙara mana nasara ya ƙara mana kariya ya ƙara mana zaman lafiya a cikin wannan gari kuma ya ƙara tsare al'ummanmu gaba ɗaya waɗanda ba su da sana'o'i muna rufa Allah madaukakin sarki ya buɗe musu wanda suke kuma kasuwancin su ya tsaya muna rufa Allah madaukakin sarki ya buɗe yalwata musu wanda kuma suke halin rashin lafiya Allah ya ba su lafiya muna roƙon 'yan kasuwa kuma Allah madaukakin sarki ya bunƙasa musu cikin arzikin su wannan zabe da aka yi Allah madaukakin sarki ya sa albarka a ciki inda ake tunanin tashin hankali musamman 'yan uwanmu da suke ƙasar kano akwai alamomi na rashin kwanciyar hankali na tashin hankali muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yayyafa ruwa akan wata fitina da take son tasowa Allah madaukakin sarki ya daidaita a tsakanin su Allah ya fitar da abin da zai zama karbabbe ne ga al'umma waɗannan fitintunu da suke kokarin tasowa muna roƙo Allah ya kashe su Allah madaukakin sarki kuma muke roƙo ya ƙara haɗa kan musulmi duk inda suke Allah ya ƙara tsare musulunci da musulmi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين